tsohon kocin 'yan wasan najeriya ladon boso ya nuna kwarin gwiwar cewa najeriya za ta doke takwararta ta mexico a wasan kusa da na karshe ko kuma sami final wanda za a buga a gasar cin kofin duniya a matakin 'yan kasa da shekaru bakwai da ake a kasar chile 'yan wasan golden eagles su lallasa brazil ne a wasan kwata final da ci uku ba ko ɗaya wanda hakan ya ba su damar shiga rukunin kasashe hudu da suka rage a gasar ita da mexico ta doke ecuador ne da ci biyu ba ko ɗaya sai dai boso wanda ya jagoranci tawagar 'yan wasan najeriya a matakin 'yan ƙasa da shekaru ashirin ya yi gargaɗin cewa kada 'yan wasan su sauya irin ɗa'ar wasan da aka koya musu yayin da suke ƙoƙarin lashe kofin a cewarsa idan har suka tsaya akan wannan horo zai wuya sauran abokanan karawarsu su yi nasara a kansu boso ya kuma yaba da irin rawar da victor osimhen ke takawa wajen zira kwallaye inda ya kara da cewa yana da kwarin gwiwar zai taimaka wa najeriya ta lashe kofin a gobe alhamis ake sa ran najeriya za ta kara da mexico a filin wasa na francisco sanchez da ke rumoroso a ƙasar chile